Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. ku da kasancewa a wannan tasha ta mu AMD TV Hausa. Tashar take kawo muku kayatattun labarai ingantattu. Kada dai ku manta, ku danna subscribe kana kula tsakararrawa domin samun ingantattun labaranmu a yau dai labarin namu ya leƙa shafin sada zumunta na fitaccen mawaƙin nan wato Hamisu Breka Dorayi Hamisu Breka kun san dai ya shura a wannan shekara to Hamisu Breka dai ya wallafa wata sabuwar wakarsa a shafin sa na sada zumunta wato Instagram wanda ya mata lakabi da mai suna kalmar su Hamisu Breka ya sadaukar da wannan waka ga dubban masoyansa to sai dai inda binciken namu ya nuna Hamisu Bureka ya sa gasar wannan wakar ne ga dubban masoyansa wakar da fitaccen mawaki Hamisu Bureka ya wallafa a shafinsa na sada zumunta wato Instagram wacce mata lakabi da kalmar su Waka kalmar so ita ce waka ta biyar take biye wa jaruma wacce take tashi a halin yanzu gidan tibin namu ya hangi fitaccen mawakin nan wato hamis Breka Dorayi, inda yake bayanin sa kamar haka alhamdulillahi yau mun saki wata sabuwar waka wacce muka yi lakabi da mai suna kalmar so to hamis bireka allah ya sanya alheri kada da ku manta ku danna subscribe kana kula ta kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu ingantattu AMD TV Hausa ta ku kuce